Yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kasara yankunan arewacin Najeriya na ci gaba da tayar da hankulan jama'a tare da kiraye-kiraye na neman mafita. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, wadda tana cikin jihohin da ke fuskantar munanan hare-haren ta'addanci. Bayan ayaran da shugaban Najeriya ya aika domin ta'aziyya akan matafiya da aka kona da kuma ganawar da gwamnan jihar ya yi da shugaban ƙasa ya yi masa bayanin yanayin tsaron jihar wannan karon ayarin dandalin gwamnonin najeriya ne karkashin jagorancin shugaban dandalin gwamnan jihar ikiti kayode fayemi ya kai ziyara jihar yadda har ya yi alwashin jajircewa wajen ganin an samu mafita ga waɗannan matsalolin our country requires us to be very tough crime and also to be tough on the causes of this na buƙatar jajircewa kan gano dalilan waɗannan ayyuka na ta'addanci da kuma muke kawo waɗannan ayyukan dole mu zama cikin shiri a zaman mu na shugabanni mu yi duk abin da muka iya yi cikin ƙarfin ikon da doka ta bamu mu goyi bayan shugaban ƙasa a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kuma a zaman mu na gwamnoni za mu ci gaba da yin aiki wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya cikin jama'ar mu da kuma tabbatar da hukunta masu aikata ayyukan ta'addanci gwamnan sokoto aminu waziri tambuwal ya ce lallai akwai buƙatar tashi tsaye ga wannan matsalar in any case da dukkan abubuwan da masu ayyukan ta'addancin ke aikatawa ta bayyana fili cewa ba su da wata kyakkyawar akida kawai makiyan bil'adama ne kuma mu da an mutanen kirki dole mu kalle su a zama hakan kuma mu sa kafar wando ɗaya da su to sai dai sa'o'i kaɗan kafin zuwan ayarin na dandalin gwamnonin najeriya an samu kai wani hari a yankin isa har ma na samu zantawa da wani wanda ya tsallake rijiya da baya wanda ke kwance a asibitin isa akan raunin da ya samu a cikin harin. ina gona ina dan gyaran tumatur haka to sai ga wayannan yan ta'addan sun biyo hanya sun kamo mutum hudu daga can kauyen mu na garin da kuma sun same ni a gona shi ne to ni ba su tsaya wata wata ba kawai suka buɗe min wuta to Allah dai ya taimake ni da ya harbi hudu suka gangane biyar suka harban a cinya ta kai yanzu ga ni haka ina kwance a asibiti sannan bayan ni kuma yanzu haka mota guda biyu masu tahowa su gane mu sun kare su sun tafi da fatan zaɓi cikin daji da yamma nan. mazauna yankunan dai na ci gaba da kira ga hukumomi na neman ɗauki. kamata gwamnatin jiha ta ɗan duba mu da irin rahama akan wannan haya damu don bai kamata ba mu zanna ba mu neman abin da muka ci tun da nan ga hanya ga ga sana'a abincin mu a taimaka mana mutanen nan na gatarawa gaba ɗaya babu kowa ganin kango ne nan suka nadewa kana wasu sai sai yadda wuta ya kamata a taimaka mana da jami'an tsaro na ɗaya mana cikin point da waɗannan kiraye-kirayen da suke yi mazauna yankunan dai na da kyakkyawar fata ta samun ɗauki akan wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya